العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu ma cikin littafin sunan turmidi malam abu isa turmidi rahimahullahu ya ce a cikin babin da muka shiga wato jiya babin farkon lokaci shi aka fi so mutum ya yi ibada ciki ya dangana isnadinsa daga kutaiba ya dangana shi zuwa ga abdullahi bin mas'udin radiyallahu an anna rajulan qala bin mas'udin radiyallahu an wani mutum ne ya tambayi abdullahi dan mas'ud ya ce da shi ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi lada a cikin ayyuka na addinin musulunci ƙwara sai shi abdullahi ya ce sa'altu anhu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah tsira da micin Allah su tabbata a gare shi akan wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah faƙala sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce da ni as-salatu ala mawaqitiha yin sallah akan lokutansa wato kowace sallah a yi a lokacinta ƙuntu sai na ce wa ma za ya rasulallah kuma menene bayan yin sallah akan lokaci abin da ya fi soyuwa a wajen Allah ƙwada sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce birrul walidaini bin wato iyaye bin iyaye kaga anan an hada shi da sallah saboda girman lamarin kamar yadda nususun alkur'ani Allah yana ambaton kadaita shi wajen bauta sai kuma a ce ya ce a yi biyayya ga iyaye wa abudullah wa la tushriku bihi shai'a? sai ya ce wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah shi kadai kada ku yi masa tarayya sai ya ce iyaye biyu a kyautata musu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قلت سينتي وماذا يا رسول الله بان بن إياه منين يكما يا منزل الله أبن دي في لادا قال سي النبي الجهاد في سبيل الله yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah jihadi da ma'ananta mai faɗi jihadi ne na kai kanka ka tsaya ka karanci addinin sannan ka isar da addinin ga wanda bai sani ba sannan kuma ka kare mutuncin addinin in an taba addinin ka kare shi da jininka da dukiyarka da mutuncinka duka wannan shi ne jihadi fi sabilillah ba na takobi kaɗai ba a duk jihadi sun shiga ƙarƙashin wato wannan قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne mai kyawu kuma mai inganci kuma hadisin imam bukhari da muslim da imamun nasa'i da ahmad duk sun kawo shi a cikin littattafansu kuma ya ce faƙad rawar mas'udi wa shu'ba wa suleiman wayannan ma'akwai ɗaya ambata duk sun rawaito wannan hadisin har yanzu malin ya ce daga ba ɗin ne har yanzu zuwa laifu. har zuwa ga wato aisha uwar mumini Allah ya kara mata yadda qalat tace ma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan li waqtiha al-akhir marratayn manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah a ƙarshen lokacin ta sau biyu ba wato yayi a farko sai a ƙarshe sai a ƙarshe bai taba yi sau biyu ba wanda yayi na farkon shine na karantarwa wanda jibrilu ya zo ya koya masa ranar farko ya yi sallah a farkon lokaci rana ta biyu kuma ya yi sallah a ƙarshen lokaci sai kuma lokacin da wato har ba a yi sallah ba lokaci ma ya zo ya wuce lokacin sallan wato la'asar a lokacin da ake tonon ramin handan. umar ya zo a annabi sallallahu alaihi sallan, ya tambaye shi ka yi sallah umar ya ce ai ban yi ba dab rana za ta faɗi na yi sai annabi ya ce ni kan ban yi sallah ba wato har rana ta fadi in ba da irin waɗannan lokutan ba annabi baya barin sallah ya jinkirta ta zuwa ƙarshen lokaci hatta tabadahullah har ya Allah madaukaki ya karbi ran shi annabi baya yin sallah a ƙarshen lokaci har sau biyu wannan hadisin imam ahmad ma ya kawo a cikin Eh, musnad nashi kuma hadisi ne hasanun kamar da alama ya kawo shi a cikin bayaninsa ga mishkas imamu shafi ya ce walwaktul awwalu mina salati afdal farkon lokaci shine ya fi soyuwa imma ya dulla ala fadli awwalil waqti ala akhiri abinda yake nuna mana farkon lokaci ya fi lada akan ƙarshensa shine ikhtiyarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa umara annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar sun zaɓi wannan farkon lokacin ba sa yin sallah a ƙarshen lokaci kullum a farko suke yi falam ya kunu illa ma huwa afdal ba sa zaɓe a zaɓe cikin al'amura sai abin da ya fi yafi ya fi lada shi suke zaɓa tunda suna yin sallah a farkon lokaci kenan shi ya fi lada walam ya kunu ya da'unan basu kasance suna barin abu mai falala ba indai a wannan koda da kaɗan ne yafi wani abun to wanda ya fi nan shi za su yi wa kanu yusalluna fi sun kasance suna salla a farkon wato lokaci wannan kuma malam ya ce babu ma ja a fi sahwi an wakti salatul asr babin da ke mana bayani game da mutum ya manta yin sallar la'asar a kan lokaci mana ya kawo hadisi da isinarinsa daga fitai ba daga laisu ɗan sa'adu har ya dangana zuwa ga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam Wanzan allah tsira na mishin allah su tabbata a gare shi ya ce nauƙal alladhi tafutuhu salatu al-asr wannan da sallar la'asar za ta kwabce masa bai yi la'asar ba har rana ta faɗi wannan mutumin faka annama wucira ahaluhu wa malu wato kamar mutum ne wanda wucira ahaluhu wa malahu wanda ya rasa dukiyarsa da iyalansa ma'ana abu isa ya ce wannan hadisi ne hasanun kuma imam bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da bin maja da sun kawo wannan hadisi ma'anar hadisin alamai suka ce wanda sallar la'asar take kubce masa ibn al-arabi al-maliki yake cewa ma'ana shine wato suliba anhu kamar an raba shi da su mutum ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa wato ya kasance shi kadai shine wutura ya zama shi kadai babu iyali babu dukiya wato kenan wanda sallar la'asar ta kubce masa ya kai a yi masa ta'aziyya ai idan mutum ya rasa dukiya da iyali ai jajantawa ake masa to wanda ya bar sallar la'asar har lokaci ya wuce shi ma ya kai a jajanta masa wannan yana nuna mana wato girman wato eh, sallah akan lokaci da kuma zunubi da mutum zai samu in ya yi sakaci amma mutumin da ya manta ko wanda ya bacci ya dauke shi bai farka ba to wayannan <clears throat> shari'a ta dage musu alkalami kamar yadda wani hadisin ya nuna Allah ya datar da mu ga shirya manzo alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi